وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu sake haɗuwa a wannan rana ta alhamis yau shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da arba'in da uku wanda ya dace da bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka domin karanta maganganun Allah subhanahu wa ta'ala da suke cikin alkur'ani da kuma fassarar da malamai suka yi ma waɗannan maganganu na Allah gargwadon fahimta wanda muna cikin tafsirin suratu maryam alaihi salam a jiya mun tsaya aya ta hamsin da shida zuwa da bakwai a insha Allah yau ma za mu tashi a kansu bismillah ana ali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس kuma ka ambaci annabi idris a cikin littafi na alkur'ani innahu kana siddiqan nabiyya lallai annabi idris ya kasance mai gaggatawa ga ubangijinsa sannan kuma annabi wa rafa'nahu makanan aliyya kuma muka ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki a bayan allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa ya ambaci annabi ibrahim alaihi salam a cikin alkur'ani ya karantar da al'umman musulmi bayanai dangane da annabi ibrahim domin musulmi su ɗauki abun koyi ga rayuwar shi annabi ibrahim kamar yadda allah ya ce laƙar kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim allah ya ce haƙiƙa kuna da abun koyi kyakkyawa dangane da rayuwar annabi ibrahim alaihi salam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan sannan allah subhanahu wata'ala ya take umurtarsa ya ambaci batu akan annabi musa alaihi salam domin abin da ke da akwai a cikin rayuwar annabi musa na kyawawan ɗabi'u da kuma yadda za a kulla kyakkyawar alaka tsakanin bawa da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan umarni na Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ya sake umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci annabi Isma'il a cikin wannan littafi na alkur'ani wanda shi ma a cikin rayuwar annabi Isma'il alaihi salam akwai ababen koyi ga wannan al'ummar har ma Allah ta'ala sai ba mu misali daga cikin kyawawan halayen annabi Ismail na cika alkawari da kuma wato umurta iyalansa da zartar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi a kansu kamar sallah da ba da zakka kuma a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hidi sakamakon annabi Ismail Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kana inda rabbihi mardiya saboda wannan ɗabi'u nashi da kyawawan halaye ya zama wato yardaje a gaban ubangiji wanda musulmi a rayuwarsa babu abin da yake fata kamar yarda Allah babu abin da yake da girma gare shi kamar Allah subhanahu wata'ala yarda da shi wa ridwanu minallahi akbaru Allah ya ce yarda Allah ita ce tafi komi girma amma fa ga wanda yake kyakkyawan wato fatan haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala har ma ya samu sakamako daga gurin Allah na aljanna shi yasa wannan ya nuna duk fafutukar da mutum zai yi a rayuwa to fafutukar da ya kamata ya ba wa mahimmanci babu kamar wadda za ta nema mashi yardar ubangiji domin idan har bawa ya sami yardar ubangiji ya gama shi ya sa sahabbai a kullum muke taya su murna saboda Allah da kansa ya faɗa cewa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wato ko a duniya a duniya lokacin da ake ganin ga wani mutum ana samun wani abu na ta tagomashi a hannunsa ko dai dukiya ko mulki to za ka ga mutane suna ƙoƙarin su sami yarda wannan saboda ni saboda abin da suke fatan samu na tagomashi daga gurinsa za ka ga masu mulki al'umma bibiyarsu suke ana ta kamun kafa ana ta rarage saboda me saboda a sami yardarsu to haka nan masu dukiya ma mutane biye su suke ana ta yin fadanci da kamun kafa saboda a sami yardarsu to idan har mai mulki ko mai dukiya da abin da zai baka iyakarsa duniya ne kawai har dan adam yake iya yarda ya nemi yardarsu ta kowace irin hanya musamman a wannan zamanin to ina ga wanda yake ma'abocin mai mulki ma'abocin mai dukiya wanda shi ne yake da abun bayarwa shi ne yake da abun bayarwa duniya da lahira shi mai mulkin nan da shi mai dukiyan nan allah subhanahu ne ya san masu mulkin shi ne ya san masu dukiya saboda haka tun da ko har haka ne to ya kamata ka nema ka nemi yardar wanda shi ne yake bayarwa ka nemi yardarsa wanda yarda Allah subhanahu ta'ala babu wani fushi a bayanta in hal Allah ya yarda da mutum to shikenan na adam ya gama cin nasara ta rayuwar duniya da ta lahira to bayan Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kistar annabi Ismail sai Allah ta'ala ya bi ma wannan umarni da kuma umarni akan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissa ko kuma tarihin annabi idris alaihi salam ah, wanda a jiya mun faɗi wani abu dangane da shi annabi idris ah, duka annaba wannan da allah subhanahu wata'ala ya ambata a baya shi annabi idris ya gabace su domin annabi idris alaihi salam yana daga cikin jikoki na annabi adamu wanda babu tazara mai yawa tsakanin annabi adamu alaihi salam da annabi idris wanda malaman tarihi suna cewa annabi idris bayan annabi adamu shine annabi na farko shine annabi na farko kuma mutum hudu ne zuwa biyar tsakaninsu da annabi adam shine farkon wanda aka bawa a nubuwa bayan shi annabi adam alaihi salam kuma shine farkon mutumin da ya fara yin rubutu da alkalami shine farkon mutumin da ya fara saƙa ta kaya da zare shine farkon mutumin da ya fara sanya sakakkun kaya sannan kuma shine farkon mutumin da ya fara tunani da nazari a cikin ilimin sararin samaniya da lissafin wato lokaci da yake gudana a wannan duniya tamu sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi sako zuwa ga ƙabila ta gidan ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam ɗin nan guda biyu ƙabil Allah ta'ala ya aiko shi a gurin su waɗannan mutane ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibnu kasir yake cewa waɗannan mutane da Allah ya aiko ma annabi ya aika annabi Idris zuwa gare su daga cikin abin da aka gaya masu cewa ku ce la ilaha illallah amma kuma ku abin da kuke so wato ba ma tsananta masu ba abin da aka nema gare su shine su ce la ilaha illallah kamar yadda ibnu kasir yake cewa daga bisani dai Allah ta'ala ya halakar da su Allah maɗaukin sarki ya ambaci annabi idris alaihi salam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ta hanyar yabawa gare shi ta yadda Allah maɗaukin sarki ya yabi annabi idris da cewa innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai yawan gaskata Allah sannan kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah a haka nan Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun ɗaukaka matsayin shi annabi Idris alaihi salam ɗaukaka wadda take mai girma na shi ya sanya ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da yake cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya yi masa rahama hadisin sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu da yake nuni a kan mi'rajin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana hidin wato yadda aka rika ratsa sama da shi lokacin da za a kai shi zuwa ga ubangijin sai ya karɓi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin ya ce sun da bi ila sama'in duniya sannan aka yi sama da ni zuwa sama ta ta duniya wato sama wannan ta kusa wadda muke gani yace fastaftaha jibrilu faqila lahu man anta sai a jibril alaihi salam ya nemi a buɗe ƙofa domin su shiga shine sai mala'ikun suka ce mashi man anta wato matsaran ƙofar sama suka ce man anta waye kai ƙala jibril sai ce ni ne jibrilu ƙila sai suka ce mashi wa man ma'aka waye tare da kai kala muhammad sai ya ce annabi muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kila sai suka sake ce mashi wa qad ursila ilaihi an aika ne yazo kala sai shi jibril ya ce qad ursila ilaihi eh an aika yazo ne sannan sai ya ce futiha halana sai aka bude mana wannan fa fa'iza ana bi adamu sai na ga annabi adam salam a wannan saman ta kusa shi anan ne Allah subhanahu wata'ala ya aje sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farahaba bi sai annabi adamu ya yi maraba da ni wada da'ali bi khairi ya kuma yi mani addu'a ta alheri sai ce sun ma'urija bina ila sama isaniya sannan aka yi sama da mu zuwa sama ta biyu fastaftaha jibrilu faƙila lahu man anta jibril ya nemi a buɗe suka tambaye shi waye kai ƙala jibrilu sai ya ce jibril ne ƙila wa man ma'aka waye tare da kai ƙala muhammadu sai ya ce annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ƙila sai suka ce mashi wa ƙad ursila ilaihi an aika ne ya zo ƙala sai ya ce ƙad ursila ilaihi eh an aika ya zo fa futiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai aka bude mana kofa fa iza ana bibni al-khala bibni al-khala a nan ne sai naga ƴaƴan ƴan uwa guda biyu yace yahya ibn zakariya wa isa ibn maryam annabi yahya dan annabi zakariya da kuma annabi isa ibn maryam alaihi wassalatu wassalam wanda ƴan uwa ne guda biyu to Allah subhanahu wata'ala ya hada su a sama ta biyu a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraha badiya sai suka yi maraba da ni wada uwa li bi khairi suka yi mana addu'a ta alheri thumma urija bina ila samai salisa sannan sai aka yi sama da ni zuwa sama ta uku fastaftaha jibrilu ila lahu sai jibril alaihissalam ya nemi a buɗe suka ce mashi man an tawaye kai ƙala jibril ya ce jibril ne ƙila wa man ma'aka suka ce waye tare da kai ƙala muhammad sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ƙila suka ce mashi wa ƙar ursila ilaihi an aika ya zo ne ƙala ƙar ursila ilaihi ya ce eh an aika ya zo fa kuti halana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai aka bude kofa ta uku sama ta uku yace fa iza annabi yusuf alaihi salam sai na ga annabi yusuf alaihi salam a wannan sama ta uku sai yace wa iza huwa qad uqiya shaqara al-husni sai na ga an bashi rabin kyau farahaba bi yayi maraba da ni wa da'ali bi khairin ya yi mana addu'a ta alheri to sannan sai ce sun mauri jabina ila sama'in raji'a sannan sai aka yi sama da mu zuwa ga sama ta hudu fastaftaha jibrilu faƙila Man'anta sai a jibril alaihi salam ya nemi a buɗe suka ce waye kai ya ce jibrilu ce waye tare da kai ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce an aika ya zo ne ya ce haƙiƙa an aika ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa futiha lana sai aka buɗe mana fa iza ana bi idrisa sai na tadda annabi idris alaihi salam sai ya ce farahaba bi yayi maraba da ni yayi mana marhaban wa da ali bi khairin ya kuma yi mani kyakkyawa addu'a ta alheri to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqulu Allah ta'ala daidai inda annabi idris yake sai Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya sai kuma muka ɗaukaka shi zuwa ga matsayi wanda shike maɗaukaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar ta cikin suratu maryam da Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya cewa wannan sama ta hudu da aka kai shi annabi Idris shine wato matsayi maɗaukaki da Allah subhanahu ya bashi saboda haka shiri makanin aliyya da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan wannan sura an samu wata ruwaya daga hilal bin yasari alaihi rahmatullah ya ce wata rana ina zaune gurin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma shine abdullahi dan abbas sai yake tambayar ka'abul ahbar shi hilal bin yasari ya ce lokacin da ake tambayar ina nan abinda abdullahi dan abbas ya ce Ka'ab ya ce ma ƙaunullahi azza wa jalla menene ma'anar faɗar allah magwaye maɗaukaki li idrisa ga annabi idris sai ya karanta ariya ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya wannan ayar ne Allah yake nufi da ita dangane da annabi Idris to shine ka'ab al-ahbar shine sai yake cewa amma Idrisa fa inna Allah auha ilaihi amma annabi Idris Allah madaukakin sarki yayi mashi wahayi abinda ya gaya mashi anni arfa'u laka kulla yawmin mithla amali jami'i bani adam Allah ya ce mashi daga yau za ni rika ɗaukar aikinka da zai rika zuwa gare ni gwargwadon aikin banu adam dukkaninsu wato kai kadai aikinka na alkhairi da zan yi sama da shi zuwa gare ni in ji Allah to yawansa da ladar za a kwatanta shi da yawan aikin banu adam duka da suke rayuwa a wannan lokacin abinda Allah ta'ala ya gaya ma annabi Idris kenan shi shi kadai za a ba shi lada ta yawan aikin banu adam a fa ahabba an yazdadu amalan amma duk da haka kuma sai shi annabi idris ya ga cewa yana son ya ƙara aiki wato ya yi aiki da yawa fahamala fahamalahu baina a fa'atahu khalilan lahu min almala'ika ka abul ahbar yace sai wani khalili nashi wato wani wanda suke yin daɗi da shi a cikin mala'iku sai ya zo gare shi faƙala lahu sai shi annabi idris yake gaya ma shi wannan mala'ika da suke wato a tare Ya yace mashi inna allaha auha ilayya kaza wa kaza Allah subhanahu wata'ala yi wahayi gare ni abu kaza da abu kaza wato ya gaya mashi abinda Allah ya yi mashi wahayi cewa zai rika ɗaukaka aikinsa wato gwargwadon aikin da banu adam suke yi na duk duniya sai ya gaya mashi haka shine fakallama li malakul mauti sai annabi idris ya ce ma wannan mala'ikan ka yi magana da mala'ikan mutuwa falyu'akhirini ya jinkirta mani hatta azdadu amalan ta yadda zan ƙara aiki wato duk da wannan irin ta goma shin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani ka yi magana da mala'ikan mutuwa kada ya jinkiri wato kada ya gaggawa wajen ɗaukar raina domin na ina sha'awar in zama na ƙara aiki da yawa to shi ne ruwayar ta ci gaba da cewa fahamalahu baina haihi sai mala'ikan nan wanda ya gaya mashi abin da yake bukata sai ya ɗauke shi a kan fukafukansa hatta sa'ada bihi ila sama har sai da ya je sama da shi falamma kana fi sama'ir rabi'a kabul ahbar ya ce lokacin daidai da suka je sama ta hudu talaqahum malakul mauti munhadiran sai mala'ikan mutuwa ya haɗu da su daidai sama ta hudu su suna sun yi sama shi kuma yana safkuwa shine munhadiran din a fakallama malakul mauti filladi kallama fihi idrisa to shine sai wannan mala'ikan da yake tare da annabi idris a wannan lokaci sai ya tsayar da mala'ikan mutuwa yana gaya mashi buƙatar annabi idris gare shi a faƙala sai shi mala'ikan mutuwa sai ya ce wa aina idris to ina idris din yake yanzu faƙala huwa za ala zahari sai shi wannan mala'ikan da yake ɗauke da annabi idris sai ya ce ai gashi nan a bayana ga yanan ɗauke nike da shi a bayana ƙala malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya ce ajabu aini abin ne ya bani mamaki ya ce bu'istu wakilali Allah ya aiko ni kuma ya ce mani ikbiz ruha idrisa fi sama'ir rabi'a ka je ka ɗauko ran idris a sama ta hudu yace fa ja'altu aqulu kaifa aqbidu ruhahu fi samai rabi'ati wa huwa fil ardi yace sai na zan ina haddasa ma raina cewa to ta yaya zan ɗauko ran annabi idris a sama ta hudu bayan na san yana ƙasa ta yaya haka za ta kasance faƙabi da ruha huhu naka sai mala'ikan mutuwa ya karɓi ran annabi idris a wannan guri to shine Abul'ahbar ahbar sai yace fa zalika qaulullahi ta'ala wannan shine ma'anar fadar Allah wa rafa'nahu makanan aliyya sai muka ɗaukaka shi matsayi wanda yake madaukaki a sai dai ibnu kasir bayan yayo a ruwayar wannan asar din a ibnu jarir tabari shekul mufassirin ya kawo wannan asar din ta wasu hanyoyin ma waɗanda ba wannan da ibn kasir ya kawo ba sannan imamu salabi a cikin littafin sussur an anbiya shi ma ya kawo ta to amma ibn kasir ya ce wannan yana daga cikin isra'iliyat wato yana daga cikin maganganu da ake samowa daga ahalin kitab wanda su waɗannan labaru ko kuma maganganu isra'iliyat annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana dangane da su ya ce haddisu an bani isra'ila wala haraj kwa iya yo wato jiyo labari daga mutanen da suka gabace ku babu laifi sai ya ce wala tu saddiquhum wala tu kada ku gazgata su sai in abin da suka faɗa muku ya dace da taku shari'a sai ya ce wala tukazzibuhum kada kuma ku ƙaryata su abinda wato shari'ar ku ba ta saba ba sun faɗa amma kuma ba ta cin karo labarin da suka gaya muku bai ci karo da abin da ke cikin shari'ar ku ba to a nan ba za mutum ba zai karyata ba ina fata an gane saboda me saboda su sun gabace mu da ta fuskar an dabta da ba su risala wato sako na littafi annabi musa alaihi salam shi yake da taura annabi isa shi yake da injila to kun ga waɗannan littafan sun gabaci alkur'ani kuma sun zo da wasu labarai da maganganu to ire-iren wannan abin da ake samuwa daga cikin attaura ko injila shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mutum ya gazgata su idan sun saba da nashi wanda yake cikin alkur'ani sannan kada ya karyata in ba su saba ba amma dai ya ce kwa iya faɗa kwa iya karanta babu laifi shi ya mu ma muka muka karanta a ibn abi hatim a cikin tafsirinsa ya kawo wannan asarin ta wata hanya daga abdullahi dan abbas a abdullahi dan abbas ya tambaye ka abul ahbar shine ya gaya mashi wannan abin da da da da da ruwayar hilal ibn yasar ya zo da shi a sai dai a cikin ita wannan riwaya da ke cikin tafsirin ibn abi hatim ya ce sai ya ƙara da cewa lamma sa'alahu amma ba iya min ajalihi a wannan riwayar da ke cikin tafsirin ibn abi hatim ta nuna shi mala'ikan mutuwar ya ce wannan abin da kake nema gare ni na in yi jinkiri ga annabi idris ba horimi na ne. wannan lamari ne na allah subhanahu wa ta'ala to shine sai wannan mala'ikan da yake dauke da annabi idris sai ce mashi to ka gaya mana me ya saura na ajalinsa gaya mana abin da ya saura wanda ya rage mashi a Kala sai shi mala'ikan mutuwa ya ce la'adiri hatta an zura ban sani ba sai na duba wato sai ya duba diwani wato takardar da mutane da ajalinsa yake a ciki shine ya ce ban sani ba hatta an zura sai na duba sun maƙala sannan sai ya ce in naka tas'aluni an rajulin ma baqiya min umrihi illa ta aini da ya dubo sai ya ce to kai mala'ikan mala'ikan nan kana tambaya ta dangane da mutumin da ba abin da ya rage na ajalin sa face kyaftawar ido saboda haka a nan ne Allah ya umarni za a karɓi rayuwar annabi Idris alaihi salam wannan zai nuna maka duk inda kake ba za ka guje mutuwa ba Allah ya ce aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance Allah ya ce mutuwa za ta riske ku ko da ko kuna cikin gini wanda yake bai tsananin tsaro mutuwa sai ta riske ku akwai wata ruwayar mai kama da wannan da take nuna cewa lallai fa duk inda ka je mutuwa sai ta kan maka a kun san a karan farko mala'ikar mutuwa ana ganin shi lokacin da ya zo ɗaukar ran mutum gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake faruwa duk wanda za a ɗauki ransa to zai ga mala'ikan mutuwa fili zai gan shi zahiri zai zo a siga ta mutum a gurinsa a wannan abun ya kasance har zamanin annabi musa alaihi salam saboda ne saboda ruwayar hadisi wadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce lokacin da annabi musa ajalinsa ya cika allah ya turo da mala'ikan mutuwa ya ɗauki ransa sai ya zo a cikin gidan annabi musa cikin kamata mutum to shine sai mala'ikan mutuwa yake ce ma annabi musa a rabbak karɓa kiran ubangijinka to shine annabi musa sai ya maru wannan mala'ika malamai suka ce saboda annabin musa bai san cewa mala'ikan mutuwa ba ne kuma wasu suka ce ko da ya sani yadda ya zo mashi baktakan haka to dole ne ko kai ne sai ka yi wani wato wani yunkuri kana cikin gidanka kawai ka ga mutum ya ce an saki ran ubangijinka wato zai kashe ka to irin wannan aka yi ma annabin musa to wannan sai ya sanya dama kun sa annabin musa yana da saurin fusata muna tunawa mutumin nan da suna faɗa tsakanin shi da da bakifli da ɗan ƙabilar banu isra'il da ɗan ƙabilar fir'auna ana faɗa annabi musa rabo fa ya je amma yana yin bugu aka mutu sai fa hu musa faƙa ba alaihi to shi yasa shi kanshi annabi musa daga cikin dalilan da ya sanya ya ce allah ya haɗa shi da annabi haruna har da sauran fushinsa saboda ya san in har ya je gurin fir'auna da wannan ɗagawar ta to ƙarshe fir'auna zai yi ƙoƙarin nuna ɗagawa to shi kuma ba zai iya jura ba to shi yasa a cikin addu'o'insa yake cewa al-rabbi sharh li sadri Allah ka yalwata mani kirjina wato ka bani ikon dauke dukkan wani abin da zai zo daga fir'auna to annabi Musa haka yake wannan sai ya sanya a ya mara mala'ikan to ƙarshe har idan mala'ikan ya tsiyayi annabi musa ƙarfa ne ai ba a mantawa lokacin da ya je madiyan ɗin nan ba rijiya ya tadda ana jan ruwa ba an ce rijiyar fa buɗe ta kan shi sai an tara mutane gwammai kafin su iya buɗewa haka gugan da ake jawo ruwa shi kan shi mutum ɗaya baya iya jawo jawowa amma shi shi kaɗai ya buɗe rijiyar ya jawo ruwan shi ya yasa ai yan matan nan da suka je suka yi mashi shaida da cewa ƙawiyun ne ko aminu sai ka ƙarfa ne kuma yana da amana a sun ce annabi musa mutum ne wanda yake ba fari ba ne kamar larabawa yana da duhu sannan kuma yana da ƙarfi na jiki saboda haka annabi musa da ya bi wannan mutum wato mala'ika da ya je a sigan mutum ya ce a jibrabbak sai ya mare shi har idan sai ɗaya tsiyaye to shine wannan mala'ika sai ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce ya ubangiji bawan kafa baya son mutuwa annabi musa baya son mutuwa to shine allah ta'ala ya ce to koma gare shi ka ce mashi ya ɗora hannunsa tafin hannunsa akan bayan sa Allah ya ce duk abin da hannunsa ya rufe na gashi to yana da shekaru kwatankwacin su sai ka san gashi nawa zai rufe ko ya tsaɗe gashi nawa zai rufe balantana hannu to abin da aka ce a dawo a gaya ma annabi musa kenan to shi ne da a wannan mala'ikan mutuwa ya dawo ya gaya ma annabi musa malamai suka ce a lokacin sai ya fahimci eh haka in ne daga cin mutuwa ce a mala'ika ya ce to ka ji abin da ubangijin ka ya faɗa annabi musa sai annabi musa ya ce summa maza to bayan wannan zaɓin sai wani kuma sai mala'ika ya ce almautu sai fa mutuwa to sai annabi musa ya ce al'ana ya rabbi a ɗauki ran a yanzu sai aka ɗauka to wannan malamai suna cewa wannan yana daga cikin dalili da suke nuna ɗabi'a ta ɗan adam yadda baya son mutuwa adam baya son mutuwa duk yadda ya kai ga aikin kwarai da alheri to za ka ga baya son mutuwa sai dai in ta kama dole dan adam baya son mutuwa kamar yadda sai tuna Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa ya rasulullah kulluna nakrahu al-maut dukkaninmu ba ma son mutuwa a ah, to a zamanan da suka gabata abin da ke faruwa kenan mala'ika yana zuwa cikin kamata mutum kuma wanda za a ɗauki ransa ya gane cewa fa wannan mala'ika ne ya zo ɗaukar rai to an ce a zamanin mulkin annabi sulaiman bayan wafatin annabi dawud alaihi wassalatu wassalam a ina ji wannan riwayar ana jingina ta zuwa ga abdullahi dan abbas sai mala'ikan mutuwa ya zo a fadar annabi Sulaiman alaihissalam da ya zo a fadar annabi Sulaiman akwai ɗaya daga cikin fadawan annabi Sulaiman alaihissalam sai ya zama mala'ikan mutuwar tun da ya zo fadar nan babu wanda yake kallo sai wannan ba fadar na annabi Sulaiman so daga fadar nan duk lokacin da ya daga idansa sai ya ga mala'ikan mutuwar nan shi yake kallo kuma an san shi kowa ya san shi wannan fa mala'ikan mutuwa ne duk sadda ya daga ido sai ga sun yi ido hudu da shi to ana nan ana nan zaune kawai sai mala'ikan mutuwa ya tashi ya fita fada ya tafiyarsa to bayan ya fita sai wannan ba fadan sai yake ce ma annabi suleiman shi fa gaskiya ya tsorata ya ga cewa duk sadda ya daga ido mala'ikan nan shi yake kallo saboda haka shi gaskiya abin da yake so a taimake shi shine a sanya iska ta ɗauke shi ta kai shi cana zan birnin sin saboda gaskiya yana tsammanin akwai matsala saboda haka a kai shi cana shi kenan annabi suleiman ya yi ƙoƙarin ba shi haƙuri dai ya ce shi dai abinda za a yi mashi kenan a kai shi cana wato yana son ya gudu kenan to shi ne annabi suleiman ya umarci iska ta ɗauke shi ta kai shi cana aka kai shi to ba a daɗe da kai shi canan ba sai mala'ikan mutuwan ya kuma dawowa a fadar to shi ne sai annabi suleiman alaihi salam yake ce ma mala'ikan kai ka razanar da daya daga cikin fadawanmu ya ce duk sadda ya daga ido sai ga shi take kallo ya ce ƙarshe dai ya sa iska ya ce a taimake shi iska ta ɗauke shi ta kai shi cana to shi ne sai mala'ikan mutuwa sai yake cewa to aini wannan kallo da nake mashi kallo ne na mamaki ya ce zaman nan da na yi Allah ya mani umarni in ɗauki rayuwarsa a cana ya ce to wannan kallon da nake mashi kallo ne na mamaki ga shi dai a nan a fadaka yaushe har ya tashi ya tafi cana in je sai in ɗauki ransa ya ce fitan nan da ka gana yi canan nan da ɗauko ransa ina zuwa sai nasar da shi can to wannan shine ajali shi yasa za ka ga haka rayuwar ɗan adam take in dai har ajalin ya zo sai an tafi akwai wanda za a kaga shi ajalin ne ke ta kiransa sai ka ga an ce mutum ya shirya wata tafiya yana son zai tafi ana wani dan Allah ka yi haƙuri yana tafiyan nan fa ba ba a isa a hana ta ba sai an yi ta ƙarshe sai dai a dawo da gawarsa to ajalin ne yake ta bibiyarsa to haka yake abin da fata shine duk yadda zai zo ajalin duk sadda zai zo a samu mutum yana da imani da kuma aikin ƙwarai saboda haka mutuwa ba ita ce abin tsoro ba a me mutum zai je ya tarassin ya yi wani aiki da zai amfane shi a goban ko ku bai yi ba Allah ya sa mu cika da imani akwai wata ruwayar ta uku wadda ita ma an jingina ta ga abdullahi dan abbas Allah ya tsara masu yarda dangane da sha'anin shi annabi idris alaihi salam abdullahi dan abbas yana cewa inna idrisa kana khayyatan annabi idris alaihi salam ya kasance wato a mataki wato shi sana'a shi kenan ta saka sai ce fakana la ya zuruzu ibrazatan illa qala subhanallah aka ce bai annabi idris ya kasance bai saƙa wani zare ba ya sa allura ko abin da yake amfani da shi wajen saƙar ya huda yadi ko ya sargaba zare wajen saƙa face ya ce subhanallah lokacin da zai yi wannan saƙa. wato duk huda ɗaya ta zare da zai sa sai ya tasbihi tare da ita sai abdullahi dan abbas ya ce fakana yamsi hina yamsi yumsi fakana yumsi hina yumsi sai ya kasance yana yin yammaci idan yamma ta yi wa laysa fil ardi ahadun abdalu amalan minhu babu wani daga cikin halittu da yake da aiki na alheri irin nasa saboda me saboda shi masaki ne amma allura duk hudar da zai yi sai ya ce subhanallah sai ya zama a duk duniya a lokacin ba in yamma ta yi babu wanda zai tara aikin alheri da yawa irin nasa sai a shi abdullahi dan abbas ya yi da ambatan waccan kissar da muka muka karata a baya Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya muka ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki a wasu daga cikin malamai kamar ibnu abinu jai daga mujahid mujahid yana cewa wannan ayar ma'anarta shine Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka annabi Idris zuwa sama ta hudu kamar yadda ya ɗaukaka annabi Isa alaihi salam ba tare da ya mutu ba wato mujahid ibn jabir ya ce ma'anar ayar da Allah ya ce ya ɗaukaka shi matsayi maɗaukaki shine Allah ya yi sama da shi kamar yadda ya sama da annabi Isa wasu daga cikin malamai sun ce sama ta shida ce yake ba sama ta ta hudu ba amma dai mafi yawancin malaman tafsiri daga ciki har da shekul mufassirin da ibn kafir ibn atiya a cikin tafsirin sa al-muharrar wajir Allah ya masa rahama suka ce wannan ayat tana nufin Allah subhanahu wata'ala ya daga annabi zakariya zuwa sama ta hudu domin nuna girmansa da kuma sa da irin matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa duniya da lahira a sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ikan lazina an ama Allah alaihi ula'ikan lazina an ama Allah alaihim minan nabiyyina min zurriyyati adam من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا sannan sai Allah ya ce ula'ikan lazina an amallahu alaihim waɗancan su ne waɗanda muka yi Allah ya yi ni'ima gare su minan nabiyina na daga cikin annabawa min yafi adama daga zuri'ar annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma waɗanda muka ɗaukaka ko kuma muka ɗauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa wa min zurriyyati ibrahim da kuma zuri'ar annabi ibrahim wa isra'il da kuma zuri'ar annabi yaqub shine isra'ilu wa min man hadaina da kuma waɗanda muka shiryar wajita baina muka zaɓe su Allah ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani tun lokacin da aka karanta masu ayoyin Allah mai rahama karu sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada wa bukiyan suna masu kuka to Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan aya cewa waɗannan annabawan da aka lissafa a baya ba ma su kaɗai ba da sauran annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a ban ƙasa cikin waɗanda aka ambata a wannan surar da waɗanda ba a ambata ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minhum man qasasna alayka min qabl wa minhum man lam لم نقصص wa kallama Allahu Musa taklima daga cikin annabawa Allah ya ce akwai waɗanda minhum man qasasna alayka daga cikinsu akwai waɗanda muka baka labarinsu wa minhum man lam naqsusum alayka kuma daga cikin annabawa akwai waɗanda ba mu gaya maka su ba wa kallama Allah Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa saboda haka ulaika allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina ba wai suna tsayawa ba ne kadai a annabawan da Allah ya lissafta a cikin wannan sura a dukkan annabawa su ne allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kamar yadda ibnu kasir yake faɗa a cikin tafsirinsa yace haula in nabiyuna wa laysa al maradu al mazkurina fi hadhihi surati faqat ibnu kasir yace waɗannan annabawan da Allah yake magana a cikin wannan ayar ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai ya ce wa laisal maradu almazkurina ba wai kawai ana nufin annabawan da aka ambata a cikin wannan surar ba ba su kadai ake nufi ba ya ce bal jinsul anbiya'i alaihi musalamu ana nufin dukkan jinsin annabawa domin wannan gabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minan nabiyina wannan mimun din malamai suka ce ni bayanin jinsi ta zo ne saboda sai bayanin jinsi na wasu katagari na mutane waɗanda su ne annabawa ina fata an gane ba wai ana nufin wasu ban da wasu ba ni'ima dai ta ƙarshe da Allah zai yi gabawa ba kamar Allah ya bawa mutum annabta ba kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa mutum annabta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wata surai Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina shuhadai was wa hasuna ulaika rafiqa Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha duk wanda ya ma Allah da'a war rasul kuma ya yi ma annabi sallallahu alaihi sallama da'a sai Allah ya ce fa ula'ika ma allazina waɗannan masu ɗa'ar su ne waɗanda suke tattare da ma'allazina an amallahu alaihim tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su to sai Allah ya fara littafin suwaye ya yi ma ni'ima sai Allah ya ce minan nabiyina su ne lamba ta farko daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa salihina da wa shuhada da shahidai wa salihin da salihan bai sai Allah yake ufa ulai afa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da wannan tawaga to kaga anan a wannan ayar ta nuna waɗanda suke shiga cikin wato mafiya riskar ni'ima ta ubangiji su ne annaba shi yasa a wannan ayar Allah ya fara kawo su to kuma da yawa daga cikin annabawan nan da Allah ya ba mu su a wannan sura ta Maryam Allah ya haɗa masu da yawan su ya haɗa masu darajar nan guda biyu darajar nubuwa da ta siddiƙantaka dangane da annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu kana siddiqan nabiyya haka nan ɗan shi annabi annabi annabi Isma'il shi ma haka Allah ya kira shi ko shi sadiqal wa'adi ne wa kana rasulun nabiya kaga shi ma siddiqataka ta hito a ciki sannan annabi Musa ma Allah subhanahu wataala yake hukana innahu kana siddiqan nabiya wato annabawa ne kuma suna da matakin siddiqantaka malamai sun ce daga annabta matakin da Allah zai iya ma kyauta zai iya ma bawansa kyauta shine matakin siddiqantaka shi yasa ma mafi yawancin annabawa an hada musu biyu ne kamar yadda muka gani a wannan surai akwai kuma wasu daga cikin bayan Allah su Allah yana ba su siddiƙantakan ne ba tare da annabta ba kamar annabi isa shi ma siddiƙi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi da mahaifiyarsa siddiƙai ne ya ce kana siddiƙan ko ya kula na yaya farkon aya take ne to in mun tuna ma faɗa ko gaba insha Allah amma dai annabi isa shi ma banda kasancewar shi rasul kuma nabi siddiqi ne wa ummuhu siddiqatun kana yakula ta'am idan nake sai in kawo Allah ya mahaifiyarsa siddiqa ce tana da matakin siddiqantaka kuma sun kasance suna cin abinci a kaga wannan ya nuna maryam alaihi salam siddiqa ce sannan na abubakar shi ma siddiqi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mi'raji ya faɗa ma al'ummarsa ta ƙurayshawa cewa Allah ya yi tafiya da shi daga bai masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis daga nan kuma an yi tafiya da shi zuwa sama ya an so sallah suka yi ta ƙaryata shi Ina cewa ba zai yiwu ba da yake da daddare ne ya yi ba da labarin wato wayewar gari ya ba da labarin abinda Allah ya yi da shi na mi'raji to shi ne tun da sassafe aka haɗu da na abubakar domin a jefa mashi shakka a cikin zuciyarsa a kan imanin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka ganshi suka tare da shi kasan dama in ka yadda da mutum ka yi imanin shi ka amince mata. to waɗanda ba su yadda da shi ba su yi imani da shi ba duk lokacin da aka samu wani abu na gefe ta ɓangaren sa to za a yi kokarin a a nuna maka fa kai da kace ka yi imani da shi to kaga abin da ma ne. dan kai ma a raba ka da imanin da kai da shi ina fata an gane to irin wannan ne shawa suka so su masa na abubakar suka tare da shi suka tare shi cewa kaji kaji abin da mutumin naku yake cewa wai an yi tafiya da shi daga daki mai alfarma ɗakin ka'aba an tafi da shi har baitul maqdis tafiyar da sai an kwashe wata kafin mutum ya yi ya ce wai shi an yi tafiyar da shi a wani tashe ma na dare sun faɗa mashi haka ne don shi ma ya ji a ransa ai annabi ƙarya ya yi to shi ne sai sai na abubakar yake cewa ai ku ba ku sani ba ne mu mun gaggata shi a cikin abin da ya fi wannan girma ma ya ce don haka me zai hana mu gaggata shi cikin wannan abin? menene abin da muka gaggata shi a ciki da ya fi wannan labarin da ya bada girma ya ce ya zo ya gaya mana cewa shi ɗan saƙo ne daga Allah annabi ne daga Allah muka yadda muka gasgata shi muka imani da shi to yanzu dan ya zo ya ce an yi tafiyar dare da shi daga ɗaki mai alfarma zuwa baitul maqdis sai zama abun magana kuma har mu gagara gasgata shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abinda ya faru tsakanin sayyidina abubakar da qurayshawa daga lokacin annabi sai ya ce sayyidina abubakar siddiq ne shi daga nan wannan suna ya bi shi siddiq siddiq mai gazgatawa mai gazgatawa saboda haka daga cikin siddiqai akwai sayyidina abubakar sannan akwai sayyidatina aisha Allah ya kara masa yarda ɗaya daga cikin iyayen ne matar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma siddiqa ce sannan malamai sun ce asiya a matar fir'auna ita ma Siddika ce da sauran waɗanda ake ambato ko da ko ba ambace su ba Allah shi ne mafi sani mal wa ummuhu siddiqatun kana ni ta'am yawa ita ce ayat da na so in kawo a dazu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya ma Allah da'a yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a zai kasance tare da waɗanda Allah ya yi ma ni'ima suwaye Allah ya yi ma ni'ima sai ya ce cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai sai Allah ya ce duk wanda ya kasance a cikin wannan tawagar madalla da kasancewar shi a cikinsu to kuma idan har mutum baya daga cikin annabawa baya daga cikin siddiƙai baya daga cikin shahidai to zai iya neman taimakon Allah wajen ya kasance cikin salihai ya za a yi mutum ya kasance cikin salihai Allah ya faɗa shine wa man yuti'illaha war rasul da aka faɗa a gaba farko ba yadda za a yi mutum ya zama cikin salihan bayi sai ya zama yana ma Allah da'a yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a sannan ne zai kasance cikin salihai to ko iya nan mutum ya zama ya kasance a cikin su Allah subhanahu ta'ala ya mu bawa alkawarin cewa zai kasance tare da wannan tawagar ta annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma salihan bayi dalilin sabkar wannan ayar shine wani mutum ne saboda yadda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kauna ta haƙiƙa daga cikin sahabbai aka ce saboda tsananin ƙauna da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa kwanciya bacci wani dare sai ya kwanta sai ji ba ya iya baccin wato yana ganin yanzu fa gashi a gidansa amma annabi shi ma yana nashi gida baya iya jurar ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana damunsa aka ce kawai sai ya fito ya buɗe gida ya je ya kwankwasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kofa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe kofa ya fito ya ce lafiya ya ce kaji kaji ya rasulullah ya ce ya rasulullah a nan duniya muna tare da kai ka ja mu sallah mu bi ka ka yi mana wa'azi mu saurari ka, mu ganka da mu. sahabin na ya ce ya rasulullah idan alkiyama ta tsaya annabi kana matsayi wanda mu ba mu isa ma mutum maka ba saboda haka gani ma na ka sai mana wahala ya ce annabi wanda ne yake damuna wannan mutumin bai rufe baki ba sai Allah ya saukar da wannan ayar wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato kamar ayar ta ce kai dai kai ma Allah da'a kai ma annabi biyayya kuma ka ci gaba da san annabi sallallahu alaihi wasallama zaka kasance tare da su waɗanda kake so din nan a gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yi ma Allah da'a da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma yi ma wato magabatanmu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsora su a matsayin shugabanninmu yi masa da'a a cikin abin da Allah bai haramta ba wanda shi ma yana daga cikin abin da Allah ya tsora mu muminai cewa su yi bayan da'a ga Allah wadda ita ce gaba sai da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai da'a ga ulil amri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah wa ati'ur rasul sai ya ce wa ulil amri minkum saboda haka mutum mumini da'a shi ga Allah da annabi ba ta cika sai in ya zama yana yi ma shugabanninsa da'a cikin abin da ba saban Allah ba kaga irin wannan bijirewa yanzu da muke gani ana samu da fito na fito da zage-zage da kiran mummunan tanadi da alkaba'i ga shugabanni wannan ba karantarwa addini ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ku ji ku yi da'a ga shugabanni ko da kuwa an shugabantar maku da bawa baki irin ɗan ƙasar habasha annabi ya ce ku ji shi ku yi mashi da'a muddin dai umarnin da yake maku bai ci karo da na Allah da na annabin Allah ba kuma ko shugaba ya lalace ai ba tsinuwa da la'anta ba da mummunan fata ke gyara shi Allah in har ba ka iya addu'a to ka yi shiru bakin bakinka in har ba ka iya yi ni ba mu ce gabanni babu lalatacci a cikinsu ba akwai akwai waɗanda ba su kyauta ma kansu ba su kyauta ma al'ummarsu ba wanda ya taba cewa ba shugabanni ɗari bisa ɗari ko menene na kirki suna yi to amma dai bacin da zagin da la'antar ba gyara yake kawo ba da gurɓata lamarin ma yake yi da lalata abin yake kuma inda za mu bincika tarihi ai mulki na kama karya da mulki na rashin imani ba fa a yanzu ba ne ya fara tun ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai daɗe da wafati ba aka fara samun irin wannan in ce bai daɗe ba ina nufin bayan wucewar khalifofinsa shiryayyu duk wanda yake so ya je bincika tarihin hajjat ibn yusuf sakafi ya je ga irin aika-aikar da ya rika yi wallahi na tabbata duk shugabanni duk zaluncin da suke ba wanda zai iya abin da hajjaju ya yi suna cewa daga cikin irin abin da ya na zalunci da yake kun san shugabanni a lokacin su ne shugabanni kuma su ne jagororin addini suke ba da sallama suke hudu ba aka ce akwai lokacin da zai hau mimbari yana hudu ba juma'a kawai zai hango wasu mutane a cikin sahu ya ji kawai a ranta so yake a raba su da duniya ya yi umarni a kai aka ce akwai lokacin da yake hudubar juma'a sai ya tsawaita wani sai ya daga hannu ya ce lokaci fa ya ja ya sa aka tare mashi kai kun ga daga cikin sunna annabi sallam ya nuna cikin hudubar juma'a ba a tsawaita ta sallar ita ake tsawaitawa kamar yadda hadisi suka tabbata sallar hudubar juma'a ba a tsawaita ta sallar ita ce ake tsawaitawa ina fata an gane to wannan bawan Allah sai ya daga hannu dan ya tunatar da shi waccan sunnar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma hakan sai ya zama mashi ajalin sa to dan Allah cikin shugabannin mu suwaye suke irin haka nan ko zarge-zargen da ake ana cewa ai akwai waɗanda suke da sa hannu wajen kashe-kashe da kama mutane a karɓi kuɗin fansa don suna amfana da abun ko waɗannan zarge-zargen ai kun ga ba fitowa suke kiri da su yi ba sai dai a latse bayan labule in har ta tabbata ana yi din to kaga yadda abin ya lalace ba za ka iya kwatanta shi da wannan ba wai muna wannan maganganun bane dan mu nuna abin da shugabannin suke na rashin kyautawa daidai suke abin da sa muke wannan magana saboda mu nuna su in kan kasa nauyin su, to mu mu sakke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana kamar yadda yake a cikin sayin muslim wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah in Allah ya jarrabe mu da miyagun shugabanni me wasiyar ka gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu alaihim haqqahum wasiya ta gare ku ku ba su haƙƙinsu ku kuma ku nemi naku haƙƙin a wurin Allah kaga annabi ba ta mutum ya fito social media ba ko ya fito gidan talabijin ko ya je a jarida ya yi zagi ya cin mutunci ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sannan kuma wasu masu jin daɗin wannan abu fa da ake yi wallahi su kansa abu zai kome gare su ne tunda yanzu duk wani wanda za a ce ga shugaba wannan fa ba wai sai shugabanni na siyasa ba da mu na sarauta da shugabanninmu na siyasa da shugabanninmu na addini na'am duk dan adam ta yake bai cika gun ba in ji bahaushe saboda kowane dan adam da ka gani yana da gefe ba a ce wai gaba ɗaya ba yadda za a yi mutum ya zama shugaba sai in ya kasance wanke ta baya da ko bai da wani abu na matsala ba wanda yake haka to amma abin da ake so mutum in ya tashi shi ne ya duba shin alkhairi shi ya ko sharrinsa idan har yana da alkhairi wannan shugaban alherinsa sai ya cece shi a gurinka amma akwai mutanen da su so suke yi ba yadda za a yi shugaba ya kubuta a gare su sai in ba shi da laifi ko ya yake to ta ko shi din mai son haka shi din ma ba shi da laifin ne Ina da laifin shi kan shi a rayuwarsa in ka kalle shi sai ka ga to guri kaza fa yana da matsala iri kaza guri kaza yana da matsala iri kaza amma kuma shi so yake wai wanda zai mallake shi ko zai yi mulkin sa dole sai ya zama kamar ba annabi ma'asumi wanda hakan ba zai yiwu ba kuma annabi ya ce ku ba su haƙƙin su ku kuma sai ku nemi haƙƙin naku a gurin Allah saboda haka shi gabanni magana ta gaskiya a yanzu matsaloli gare su tari na san zuciya da rashin mahimmanta abinda suka rantse da shi ma a constitution na ƙasa cewa za su kare rayuka za su kare jina ne za su kare ne, za su kare mutunci duka wannan da yawan suna take wannan alkawari da suka ɗauka sannan kuma batun nauyi da ƙasa ta da ake cewa kayayyaki sun yi tsada babu abinci babu kaza babu kaza duk yadda ka so ka wanke waɗannan shugabannin ba za su fita ba duk da mun san cewa shugaba ba haƙƙinsa ba ne ya ce zai ciyar da kowa abinci sai dai in a yarjejeniya dokar ƙasa akwai wannan a ciki sai in a dokar ƙasa ta ce shugaba daga cikin haƙoƙinsa sai ya ciyar da kowa to idan aka yi yunwa to akwai laifinsa ina fata an gane amma in ya zama ba wannan a cikin doka ta ƙasa cewa zai ciyar da kowa akwai dai batun cewa zai samar da yanayi mai kyau yadda al'umma za ta samu abinci to a nan ma in bai samar da yanayi mai kyau ɗin ba da za a samu abincin to a nan sai a zarge shi ina fata an gane ya kamata al'umma ta fahimci wannan Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shugabannin namu mu ma kuma ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake daidai a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bishara ga wannan bawan Allah cewa ka je ka ci gaba da biyayya ga Allah da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayya ga Allah da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi aikin kwarai Allah zai hada ka da mu a lahira shi ya sanya sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara yadda gare shi wata rana ya ce ina muna cikin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallama an gama sallah za mu fita daga masallaci ni da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai wani mutum mutumin kauye ya tare mu a bakin kofa sai yace ya rasulullah mata sa'a wannan mutum sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yaushe alkiyama za ta tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi ma a abin salaha wanda tattali kai domin alkiyama in ka zo kana tambaye alkiyama to mi kai ai ne mai muhimmanci ko ba wai yaushe za ta tsaya ba mi kai domin ta to shine sai mutumin wannan ya ce ya rasulullah ma ajintu laha laha min kasarati salatin wala sadaka. ke ni ya rasulullah ban yi mata wani tattali ba na yawan sallah ko yawan azumi ko yawan sadaka sai ce walakin a Allah wa rasulahu sai dai abinda na sani ina son Allah da manzon Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta ma aman ahbabta in alkiyama ta tsaya kana tare zaka kasance da waɗanda kake so ba kana sa annabi ba sallallahu alaihi wasallam to za kasance tare da shi to sai sai na anas ibn malik yake cewa fa ma farishna ba wata kalma da take faranta mana rai in mun tuna ta kamar wannan kalmai da annabi ya faɗa wa mutumin can fa anta ma'a man ahbabta lalle lahira zaka kasance tare da waɗanda kake so saboda haka shi yasa musulmi ya ƙara ƙaimi wajen ƙarfafa soyayyar shi da Allah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam domin in lahirar ta kama wannan soyayyar da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta tashi haka nan ba za ka kasance tare da shi sai na ana take cewa ba abin da yake mana daɗi in face mu tuna cewa annabi ba ya ce mana mutum zai kasance tare da wanda yake so ana Allah ya kara masa da ya ce mu mun san muna san annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke jin daɗi kenan za mu kasance tare da shi to shine sai na ana take cewa Allah ka shaida muna san ka ya Allah muna san annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina ana ce muna san sayyidina abubakar muna kan sayyidina umar ya ce ko da kuwa ba mu yi aiki irin nasu ba ya ce allah ka tashe mu da waɗannan bayan allah ranar lahira mu ma muna roƙon allah ya tashe mu da waɗannan bayan ranar gobe alkiyama saboda haka allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa ya wato ula'ika waɗannan annabawa da aka ambata a cikin wannan sura ta maryam da ma waɗanda ba a ambace su a wannan sura ba an ambace su a wata surar daban da ma waɗanda Allah bai ambace su ba a cikin Alƙur'ani kuma annabawa ne Allah ya ce su ne allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina su ne waɗanda Allah ya yi masu ni'ima daga cikin annabawa to sai Allah yake kakkata annabawan gida-gida zuri'a zuri'a sai Allah ya ce min zurriyyati adamu akwai annabawa da suka fito ta zuri'ar annabi adamu to malamai kamar ibnu kasir da shekul mufassirin ibn jarir tabari alaihi ma rahmatullah a cikin tafsiransu suka ce yadda ka san gida-gida da Allah ya na annabawan nan da ya ce min zurriyati adama akwai annabawa da Allah ya fuddo daga zuri'ar annabi adamu sai ibnu kasir da ibnu Jarir suka ce shi annabi idris alaihi salam domin shine za a iya alakanta shi da annabi adam kai tsaye in ba a manta ba mun ce yana ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam to shine min zurriyati adam wato daga zuri'ar annabi adamu alaihi salam akwai annabi idris sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa malaman nan suka ce shine annabi ibrahim alaihi salam da 'ya'yan nan nashi annabi isma'il annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub su ne waɗanda allah yake nufi da ya ɗaukaka su tare da annabi annabi nuhu to lokacin da aka yi tsufa annabi ibrahim baya nan tunda annabi ibrahim yana ɗaya daga cikin jikoki ne na annabi nuhu alaihissalam kamar yadda muka sani annabi nuhu shine farkon manzo a ban ƙasa shine farkon manzo ba annabi ba ina fata an gane a tazarar da ke tsakanin annabi adamu da annabi nuhu shekara dubu ne kamar yadda riwayar abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya tabbatar sayyidina abdullahi dan abbas yana cewa kana baina adam wa nuhin asharatu qurunin kulluhum ala islam yace ya kasance tazarar da ke tsakanin annabi adamu da annabi nuhu asharatu qurun karni goma shi kuma karni duk shekara ɗari shi ke yin karni ɗaya to in an ce karni goma kaga shekara nawa kenan shekara dubu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulluhum ala islam shekara dubun nan an yi ta a cikin musulunci babu kafirci a lokacin tun daga annabi adamu har annabi nu ba a san kafirci ba tun musulmi ake duk duniya musulmi ake sai dai kuma ko da ana musulmi bai hana sabo ko musulmi zai iya sabo ai shi yasa saboda saban Allah ne da musulmi suka yi a lokacin aka turo da wa annabi Idris ina fata an gane shi yasa kun ga annabi Idris annabi ne ba manzo ba tun da dama malamai sun ce manzo shine musulman da aka aiko a cikin al'umma kafira ya kira ta zuwa ga musulunci ina fata an gane saboda haka a wannan shine tazarar da ke tsakanin annabi adamu da annabi nuhu to bayan annabi nuhu ya wato lokacin da annabi nuhu daidai da za a aiko shi sai mutane suka kama kafirci da bautar gunki kamar yadda suratu nuhu sai bayani Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquqa wa nasra waɗannan mutanen biyar mutane ne salihai waɗanda suka rayu gabanin zuwan annabi annabi Nuhu alaihi salam to bayan sun aikata kirki a rayuwarsu sai suka rasu to sai al'ummomin su sai suka ce ya kamata su yi wani abin da zai tsare tarihin waɗannan mutane kada a manta da su sai suka ce to me za a yi sai suka ce to su haɗa butun butumin su domin a rika tunawa da su in an gani ina fata an gane to sai suka haɗa gumakansu to bayan waɗanda suka yi wannan aiki sun wuce sai jikokinsu sai iblis ya zo a cikin siga ta mutane sai ya gaya masa cewa fa waɗannan mutanen su kasannin ku suke bauta tamawa don haka ku ci gaba da bautar su wannan shine asalin bautar gunki a duran duniya kuma ya zo ne ta hanyar girmama mutanen kwarai shi yasa girmama mutanen kwarai hanya ce da take in ba a yi hankali ba hanya ce da take sanyawa a kauce matabarkin Allah subhanahu wa ta'ala to daga nan ne wannan hadisa da ta faru sai Allah ya aiko da manzan farko shine annabi annabi Nuhu alaihi salam to shi kuma annabi Nuhu da ya zo ya kokari wajen kiran mutane zuwa ga Allah ya raba su da bautar wani Allah karshe dai ba a imani da shi ba Karshe har ya kira tsufana ya addu'a cewa Allah ya halakar da kowa Allah kuma ya anshi addu'arsa Allah ya halakar da duniya a lokacin daga wannan ruwan ba wani mai numfasawa a ban ƙasa sai fa wanda yake cikin jirgin ruwa annabi ne duk wanda ke numfashi a ban ƙasa Allah ya halakar da shi sabili da wannan ruwan to shi yasa annabi nuhu ake kiran shi da abul bashar sani baban mutane na biyu annabi adam shine abul bashar al'awwal baban mutane na farko to shi kuma annabi nuhu shine abul bashar sani baban mutane na biyu domin tsatsan annabi adam gaba ɗaya ya ƙare sai ta hanyar wa sai ta tsatsan shi domin zuri'a a sani kaɗai suka wanzu a cikin wannan jirgin ruwa ina fata an gane to kaga kamar wata sabuwar wani sabon generation ne na mutane annabi adamu annabi adam tun daga kansa har zuwa annabi nuhu wani generation ne na mutane daga kansa kuma aka halakar da kowa sai zuri'arwa annabi annabi nuhu Ke sa Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqin muka sanya ta shi iya shi kadai annabi nuhu su ne suka yi saura amma duk wanda ba zuri'a ta ba Allah ya halakar da shi musamman da ma malamai sun ce zuri'a su ne suka yi imani to kaga ta shi ne za a yi haihuwar mutane kuma a abun nan to me yasa aka ce wa min man hamalna ma'anu da kuma waɗanda muka ɗauka tare da nuhu a cikin jirgin ruwa sai ibnu kasir da ibnu jarir suka ce akwai annabi ibrahim da 'ya'yan nan nasa abin da yasa suka ce haka domin su kansu annabi ibrahim da zuri'arsa ai sun fito ta tsatsan shi annabi wa annabi nuhu alaihi salam saboda haka wannan dalilin ne yasa suka ce su ne wa man hamalla ma nuhin sai Allah ya ce wa min zurriyyati ibrahim da kuma zuri'ar annabi ibrahim alaihi salam kaga an kuma ambatan shi zuri'ar annabi ibrahim su ne tun daga kansa har zuwa annabawan da suka bi masa baya waɗanda Allah ya girmama annabi Ibrahim da sanya annabta a gidansa saboda haka ha annabi ma'anaban ƙarshen zamani ya fito ne ta gidansa sai Allah ya ce wa Isra'ilu da kuma Isra'ilu Isra'ilu anan shine annabi Yaqub kamar yadda Allah ya ce kullu ta'amu kana hillan li bani Isra'ilu illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi Allah ta'ala ya ce kullu ba'am dukkan abinci dangogin abinci kana hillan li bani isra'il sun zama halas ne ga banu isra'il sai Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu sai fa abinda shi isra'ilun ya haramta ala nafsihi ga karan kansa a isra'ilu da ya zo kullu ba'am kana hillan li bani isra'il ana nufin jinsin banu isra'il din duka sai illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi shine annabi yaqub ina fata an gane to shi ma akwai annabawa ta tsatsan shi musamman annabi yusuf alaihi salam sai Allah ya ce wa mimman hadaina wacce baina da kuma waɗanda muka shiryar muka kuma zaɓa idza tutla alaihim ayatul rahman duk lokacin da aka karanta ayoyin Allah mai rahama gare su kharru sujjadan na bukiya suna faduwa su yi sujjada suna masu kuka za mu tsaya anan saboda lokaci in mun zo in sha Allah gobe za mu tashi akan wannan ayar abin da muka karanta ya zama na daidai Allah shi ba lada na kuskure Allah shi gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu wa rahmatullahi wa